الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبعتها لتبطع الله صلاة يسيشي بعمين شوي ولو لتبطع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا دفع سيدي صافو دوغو ya rabiul awwal 1438 ne safon guba ko safon ba ya rabiul sani ko safon ba ya rabiul sani 1438 ko kalenda a nigeria na ji daidai da safo ba wajen ni na december 2016 kalenda a miladiya ya cewa da karatun littafin منظومة القوانين الفقهية يا شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يعني بيت مدينيتي من قال ومتلف مؤذية ليس يضمن بعد الجفاء بالتي هي أحسن وأل تفيد الكل في الأموم في الجمع والإفراد كالأليم والنكرات في سياق النفي تعطي الأموم أو سياق النهي كذا كذا كمن وما تفيدان ما أن كل الأموم يا أخي فاسمع ومثلك المفرد إذ يضاف فافهم هديك الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والمواني ترتفع ومن أتى بما عليه من أمل قد استحق ما له على الأمل ويفعل, ويفعل البعض من المأمور إن شك فعل سائر الأمور وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل حكم دائر ما التي وهي التي قد أوجبت لشرعة يجاب إن شاء الله من قال ومتلف مؤذية ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن ومتلف ظنيج لا لا zane ya ji lalace don guguwar ko? mu'uziyi mana mu'uziya zane egun atso ya don ta ugbo na laisa ya zumanu a gaga zanen lagbatuwa ba da zumayen jifa'i na zane difendiyar lamarin wuce billaci ya sanu benin ga cancanta ga wani misali wata shago eh? min wu shago min shiga to malam sule ku radio fe ta shago noya ni wasu waje ke wasu kuyen na wasu yan kuyen ta buganci na suku nawa ne waga kuyen wela ugu ya daga ciyen gbata wẹ̀lú káwẹ̀ láti fóònù mẹ́rin làwọn ti káwẹ̀ pépè núyẹ wà kọ́ọ̀nù gájọ làwọn bí àmì rẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn obìnrin láti máa rí mi àdáni mà àti bàyá ní ẹnẹ́jú níbi kí na ní ẹnẹ́jú nìkú na. wọ́gá àdékè ṣáàgò wẹ̀lá ṣáàgò tú wẹ̀lú yábà wẹ̀lá jẹ́ ọ̀pọ̀ gádùn. kó o di ká ní ọkọ ẹ̀dá gábẹ́ tì gán wọn àgọ́ ẹ̀dùn ẹ̀ to gbanin na zane ci dai na ji benyo zane daga na ci na suku ure ɗaɗɗe shago nan iya ci mai tafiya gada shago sai yin wakili wajen ko ban a gaga wannan ta shago ba na wadola ke wajen eh wala gbatawa so wọ́n mú tìlí fún òjìyẹ tó lẹ́yìn sọ̀yẹ̀dùmọ́nù ń gòlì ẹ̀yìn ájí lálàá tó gbàtọ́ wá ní kó àmọ́ àgọ́ lágbàtọ́ wà á lè mẹ́ra ẹ e bó kí ibo

bani zawangi ko dabba ko wajen shi shi yabin dole Allah subhanahu wa ta'ala gan faman hajja falara faman farada fi yin alhajja ko falara fasa wala fusuka wala jidala fil hajj e bago ga lokin haji wa lokin fasikanci wa lokin wa wa wa wa wa lópin fájírìkà wa ji wa lópin jidaliya wa jimiya wa gomiya wa jijima idin zagiya da sauransu ko ebo ne na ji wa gaje ihramu wa ya ji nan wa ti be da ihramu ya ce ji ko la de wa be ji o wa da wo sun shin wa ga ebo na ga ga da ihramu ga jani ga ne mu ga mi do ya lo yo yi ngo diga na kuwa jijo wa defend dita ci wa ga defend dita ci wa hali wuce har ku babu na zane wa gawe defend dita ci wa daga gugu na wani ba a gagan wa yayin da da ji kanga eh eh ko ma ga misali bani nan eh zaga da ihram wani kiyan wani jejja wani wani dabba wani wani dabba wati da shi shi dabban wati ko raku ko doko ko ko ko ne jibe tun dai ga karo ina wati da azu la yake ne sai su ko ko ya ji ku le wa ju a ga ga bana ma'zura fil ihramu wa yajana a ga na wa la kyo wa la ba da sauran sahihi laisa yadmanu ya bane kibo ba da difa'i billati ahsanu wa sai da ya gurgudun hali yana na wani wajin ya wala niya da jin soidu ga galaba amma ga wani ga ga wa difin ti ta daga guyen na suku ya na ga simpu gana san na ga simpu gana a a ndagba to wa amma ga zanne lokaci luja ne ganna bani zanne ci de ganne da ga ya rasulullah ya ci ce ce in ja arajulin yuridu asza mali zaka de ba mi cikin wa gomi awu ti mali mali lawan yi ya ribi ga lato ti ma naka ga lawo yu ya bane wu ya wu jin wa mun ga ya nabi in ni in ga ga wa gumi suku anabi ga qatilu wa ga jojikiyo wa ga jogun nga anibi in katalani nga ni wusuku anibi ga fa'anta shahidi wasu shahidi nga anibi in kataltu ni gu wusuku anibi ga wa finnar wa dani gama na anibi ga mun kujila duna mali fa wa shahidi sana ga wewe wubo ni zawon jaji ke wasu shahidi the issue now is shin zane za su da gwatsun go in this process ani na a ga za cin wa ga da annan su bi na so na ga tara da wura no zanen domani ya zawu wa ta ci wa ta ba ga mu ko mu lagba ta ndo ciwa mu di fe di ta ci di fe do maji ni en wu nga wu dia ni en di fe di ta ci ngu ji jo ngu jo amma za na da ci ngu process wu cho man fa huwa shahid ko a duk gidi zo? duna mali fọwọ́ ke ọkọ̀ ngáyọ̀ ni so wà lè gan ọmọ kùtìlà duna ibùdó yìí fọwọ́ shahid ibn rajab ga man atlafa shi an lidafi azahu lam yadmanuhu zane ga yando ci jin lalaka na ko wuce destroy na ebe òun náà egun ẹ̀ wọ́n ti wọ́n tí ìyá mọ́nìlá náà àwọn bàtà wọ́n lájú wa doko wọn ya wọ́n á lè zà ní òfúdú wọ́n á zùn gbà wọ́n á lè zà ní òjì kẹsàn kan ẹgbẹ́ wọn bá ìkẹrẹ àkúnwó zanwẹsì rẹ ṣirú làwọn ṣe fẹẹ bí ti dòkò ní fẹẹ yóò fẹẹ bí ti dòkò ní fẹẹ yóò ń délẹ pa ṣùgbọn ti lábẹ ní àwọn tí ṣùtú dòkò fẹẹ tu ògùn lágbàfẹ dòkò ó lọ wà wá. wọn mú tìlí fún mú ìdìyẹ tó lẹyìn tàyẹdùmọnù bá àjẹjì fa ìbílẹ sí àṣẹnu. lọ́lẹ̀ wọn á bí ti dàágùn tó ń wo dòkò ọ̀rẹ́ òtútù pàkó ní ko fẹ́ mu títí. lọ́lẹ̀ ìlànà wà معاك الياء وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كان عليكم سلام وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالآلي وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالآلي وعل كلمة أل ألف بلام نوغان سلمية وسولو أدي ilimi usulu basically in contain ya gumi yamma fari ya ƙe al'adillatul ijimaliya ko ji gani ako? ye ba ti ganci zuku masajiru tashiriya ye ta ti ganci zuku nga ikiyo da lalatu yin al'alfaz ye ni ci ganci zuku egayen al'ishtiyadu da fatawa ya bi takalibi gani ilimi usul fiki ko ebon ewa to mi waga mi lan lan de bi o je bun suwa mi fodo shen ne yewa ga gan beti no na ilimi usul fiki wa ko e kala dan one al adillatu al ijmaliya ko number 2 wikio masadiru التشريع نمبر 3 دلالات الألفاظ نمبر 4 الاجتهاد والتقليد والفتوى كي نرنا ها يقول وعليه onda masadiru tashri na gabuwa bayani al alkur'an ko a sunnatu ko alkiyas qawlu sahabi ko almasalihu almursala al'istihsan ko ah. shar'u man qabla na da sauransu wani da ɓata yin masajiru ta shi based on level yake nuna ga gado shi nan onda da lalatu lalfazo ganci zugun nga bai je am khas mutlaku muqayyadu mujmalu mufassalu nasikhu

al'istifta ki al'istifta ya ya fatawa ko da bayani tiyan a taklidi somebody ya ilimi usulun fiki amma ga wale min doro kiyo eh, ga a sako ganyen zandoro nga ju does it yana yogu yana ko yalla didi yara mutu anti zainabu anti kazan za kazan mala mudu mudu malam ibrahim malam saliu malam jif malam dat pata ta pata le mu hmm ti ga tuye cha lawo gan wala ni pata di jo wala ni pata kan lole ya ɗaya na gbani on da mu ba sai kibu don mu ba sai amu ko so an aji alfazul umumu dambu lafaz ne jiki nan na je laitiya in e ya laitiya general issue lutar andoro ga to wo wa altu fi bil kulla fil umumi ga al waje fadatu ya al kullu ya al kullu ba ta eh alkullu fata so mini alfazu lumo kullu kullu man alaiha fa da ndo ne kete ki bana gazo kullu nafsin za'iqatul maut ra ndo ga tsula da gwadani eh kullu shay'in halikun illa wajha wa ndo ga ji halaka ba sai bin kai to yaci kullu muhdathatin bid'a ndo na ta na ne na bidiyo rayuwa, rayo kulukum mas'ulu an yaki, ndo ne kalima kullu na bani wala ndo la ji wala ndo la adayo wọ́n ti gánà a àti èdè al wa al tó fi dùn kúlà fílù òmùmí kẹ́lìmẹ́ al yẹn àlìbẹ̀ láàmì wọ́n ti fàdé tó yẹ kí wọ́n ti fàdé òmùmí yẹn general fil jami'i nga ga da jami'o wali ifradi ko nga ga da kibo mu mufradi wani kala alim ke kalima al alim nan bal allah subhanahu wa ta'ala ga wal asri ko mm. innal insana lafi kusurin wani al'insani barin nan wake lalle zuwa an jaji hasara al'insani barin wuje alibi lami kashin wuje wuje so wale gan al'insani babban zuwa an ji tsata ajin hasara waga tuwa ga da hasara ni ba wannan wa sai bai guni na fi da hannun na amanu ina zarafin illallazi na amanu wa amilu salihati wata waso bil haqqi wata waso bil sabr wa ne yema fari alilimu ye baci al'amalu bi ye tati adawatu ilayhi ye niki asabru alal azafi wa ne kamalul insani be sa'adatu lil insani pe yo to alkiyami yuzud oregunin wa ga so za ajilala cheijo imma fasadul ilmi ilmi ujwanja awo so mu de ilmiya aw fasadul qasdi awo to wu ye pe ne wangi na ama ye pe mu da gwa la mi to ne gboro na ti la do do fu ko la diga ne wa so ba ni aga ali insan mu no nga ali insan le ba da na za le pa ni abu jali hmm? no le wa al tufidul kulla fil umumi ko ga ali na gwa al insano na Matido. wala nuru ku yakan waga su waga da waga da abun ne ba wa yi limi wangi wani tun da wani tun kirki wani bi a kuri wani mai ji foro gan gani da ya e tun guri innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhayru manu'a lo le al insana wa ban wa dikio wa ga da obenu innal insana la zalumun kafar wale zangi benyo zalunci bi rashi da aje ya goya so kwai mun da gani yayin da gwaza ya ce ci gawa gwana ko ebogo ngato kala alimu ga kala alimu na misali misali bako wale ga alimu sunan zuwa mini suna jiyan sai ci budon arrahman mini suna jiyan sai arrahim suna jiyan ya zo na sai ce ya da ana wuce lagos sai ci yan zoro sai ilimi ya alamu khayi na talayin wa matu fi sudur ko inna allaha inda ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sai bugo yanzu je ilimi ganna wangi الرحمن الرحيم إن نقول إن لو جرام تسمع من جور كذي الغني تسمع كذي وعليك علي بالله من لو جرام تسمع كذي ugaye yanzoro yanzu da bukata da ba sai shi da bukata ba nan ba al aliyu la'ala ngo ne ne lauga to shi ga al ulul mutlaqi to ji gane ko Allah subhanahu wa ta'ala misali bani al ulugu da

albaharu biyaliyanwi walukiyo waluo gani kalimar makiya da alkur'ano na jeje ma'ana na ganyi ta kalima ya alkur'u wai la tuhuru mai la alhaidu ko kalima ya wara asali wara larabci zuma amma a yi wa kana wara maliku ya kula kula cin gazba wara ba ga wala kiyo wala amam Allah ya samu dace wai yayi wallazi na amini ya naja imani wa lil mu'mini bayni to ga inna mal mushrikuna najasu mushriki fata najasa yo innal muslimina wal muslimat ga fata alfazai umum innama la amalu bin ya ala amalu ngo le wi je mu amala ali be lamu da boy tu fata ga dabo ngama la go ga hadisi innama la amalu bin ya ti ba din doro ya adino ba hadisi mu je ga والنكرات في سياق النهي تفي العموم أو سياق النفي والنكرات في سياق النفي تفي العموم أو في أو سياق النهي والنكرات نكرة في سياق النفي كو نكرة نقدر بيغني بالنفي تفي العموم waje fada ya al'umum au siyakin na kuma siyakun na gama lade ka'idai annakiratu fi siyakin nafi tufidu dulumum ko annakiratu fi siyakin nahayi tufidu what tufidu dulumum ko wa al في الجمع والإفراد تفيد العموم كل جميع قاطبة كافة تفيد من من من ألفاظ العموم ko ji ẹ̀rọ àṣìgbánu gan káì ládẹ̀lìlì bí àyè kuranu kuranu sun wọ́n bọ́dọ̀ tún dalili bí àyè bà ní sọ̀kọ́ gàgàgùn sọ̀kọ́ ti gàgán bàbá ń dàgí gẹ́ fi ẹjẹ mọ́. wọ́n lé gan wọ́n lé gan dẹ̀lìlì kó gan tún láti mi kuranu dana ke kuranu ya wi ba na wa ba su koci gaga baban daji zai fi yin ne sako ga inama alhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajitani buhu fajitanibuhu kalmar fajitanibu na ekpe ya juwi walau ga yake haramu yo wawu nama wai wawu wawu jama'a ko so wawu wawu jama'a gani mafi nole nga wato ba yi tawo yo ko wa ga o je bako wato ga ku fajitanibu wo ya juwi baba da no to boja <laughs> ba ti je ne ba ene mu ne ga do ni wo ji ga ga ji ga ba ne da abin gan be la dalili bi ami daga kuranu ne soko da gangan ini o ne yara mutu ne nge nge nge jaila waga joga sobu mu i kile ba na soko la tun ga wa yasalu ne kan bai da kurwa azan fa tazilu nisaa an nisaa bago ini o ne yara mutu ne to ne yara mutu ne wa ga gubo ne ga jaila ni wa jani ko laji ganewa e ba zan goci ko ko ruwa ta waju be shi shi ce wa gun lure gule ti en doro adina ne muhammadu bu sallallahu alaihi wasallam in ta fe won gambo shi in ta fe ke le gan dalili ga wo ya prove ga don Allah kiyaye mu so annaki la tufi siyaki nayi min alfazin umum budo sai ji nishi la ilaha illallah. ko láàkíwò ìlàhà ìkíò lẹ́kíra kó nafiyu so a tu fi siyaki nafi nakira na dabe wọ́n yára kó nafi mọ́ wọ́n á gani níbi náà is equal to umum lálàá àgọ̀gán la ilaha illallahu kalimar ilaha nínú wole nakiru yo wa to fi siyaki nabi tufidu lumum e bogo to samo to kimbo to kudu to yammo to fitiyo to kimbo to arewo to gabaso to zawanjo to kabaro to jino to malaiko to kutiyo to cigmo to anabiyo to woto to yemancio to yendoro ajiye na ajibu ta mini abona ngole ila bai lari dai shi zane wani bata kunyi ya a jibuta a zana jibuta ne illallah ya bugu la mabuda bi haƙin mm. illallah wale ga kaga wani daidai kawai da to tawidi na waga wai ga gunin lagi shara bayanin da shi a jikin wa kiya kileya wọ́n lè fi fi àjì kí ọ. nakiratu a nakiratu fi siyaki nafi tu fi dul umur ta wala tushiriku ko bihi shay'an kalimar shay'an na na kiwo na kira ko la na na kiwo la so annakiratu fi siyaki nayi tufidu al'umum ngole nakira dana na yi ma shuzo wani laugan yi ma'ana ajiye na ga faso ya ci ba ci na kan wayi mustanagi kaga wuce ayi da kirki a dibu ta fambano sai ce kaza wuce ai malaika a difa a dibu ta fambano ne sai ce kaga wuce ai ya nabi a dibu ta fambano ne sai ce a kin bele waliya wa ji gane hu so bayani ya kai da liga da wannan wannan kirat wannan kiratu fi siyakin nafi nafi tutul umuma aw fi siyakin nayi wala yutuna bi shay'in min ilmihi wala yuhituna ko mm. bi shay'in ko mm. min ilmihi illa mm. bima sha'a wole la nafiya shay'in nakiratu wa nakiratu fi siyaki nafi tufidu al-umum yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'in an yole shai an wole laikiyo nafiyu ko nafsun tikiyo na kira nakira kira tufi siyaki nafi tufi ra yi dabo na kukiya yi wafi wa kiyani na wala ta duma allahi ilahan akhar wala tad'u ma allahi ilahan akhar dole ilahan nakira la nahiya ko a nakiru tufi fiyakin nayi tufidu al'umum wasu jiga ne ake nan wani kwazanan wasu كذا من وما تفيداني ما أن كل الأموم يا أخي فاسمع وكذا كاتي أتيغا من كلمة من ومات كلمة ما تفيدان قبابين كلمة نواجي وجفادين ما عن قبابو yan kula da waje fada yan umu bayanin ya ukhayya ya waye gimi ta dangi Allah subhanahu ta'ala ga ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi zai da sama da gina tsata ko kowa wa ga shugaban bai wuni man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'minu falanu yanna hayatan tayyiba ana lo kirki ko baji ko zagina umai be imani na mu yayi ce mu yayu mu yalu wa di rayuwa wani e bago wa diga ibe imani ani o ma kirki luwani wato a gada tashin aya na wunde ya sara da tun sun nawa kayan wani man makama rabbi yi jannatan za na zanaga sun da ye baro na wajibi buru ta to iso ya cubu fa alkiya na walikiyar waje a janna guba jannata min jannatin min zabi wa jannatin min fidda wa mai tawakal alallahi allah fa huwa hasbu zanaga ya dace na to ta kuke wa mai yuti allah wa rasulahu yurikilu jannati tajri min tahtiha al-anhar Wa ma iya tsawon layu alima. Eh, wa ma asali jinan ma asali wajen na yiwuwa musu ni ole mu ma mai kpata Umum kalimai ma biyar mu wakiyar umum. Lillayi mafi sama waki wa mafi azi. E da samu da kina tata sa kowu yau. Ma biyun zai bambe katambo yainya a yiwa alayi yawo toso, to alayi yi katambo yi miye sheburatu na. Satu sa kowuli tu. wa ma ta'milu min unsa wala tadau illa bi ilmihi lole inda ja Allah wa ma ma ja sai bin sai da ilimi sai ti daga kakuna ji mani na to kakuna wa uje ja na to kakuna wa uje na kana to kakuna wa wace na to kakuna amu na to to to fa ko da ilimi wa ma ta kuma rasulu yana su shiga Allah ne fokus zai gaji ya wa ma na ha kuma anu e ba ga su shiga kan ga musu da jiwa ga yana mari na wuce a ya e ya di farilla na wuce e na wa bayana kaji e ga yi sunna alif za sallam da maji ku tuzu meji jin kwaji ko maji foro ga haji ku ga ga bo ngo le to nu ji farilla ku ji dole anan ku ji da anan wuci ji gan wa ke gbe e na maji farilla wa bo shi eh wa ma ta ku mu rasulu ko ku zu wa ma sanna ka mi rasuli ni la nuji ilayhi ayati sai tutuka no na sai yaji ji wa yi wa ma ta kunu fi shanu ma ta min min qur'anin wa ma lahum fihi ma min min shirki wa ma lahu wa ma lahu minhu min zahir ba ta ne jo lawo ga kiyo kalima yan ma da min alfazu umumo man unto da min alfazu yan wani ba ebo na de ne je ga umumul ala nan ilimiyan usulul fiqi alkawar fiqiyya ilimi nahu ilimi sarfu ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi ilimi laula hadisi dole ya ɗe ilimin naji kunje muhimmanci sarorin wa gaidi wa yaya kama sai da mun gaiwa gan wuji kafin da zai suka da lita kantin wacce na wace ji fama guba eh ya ce yawa ta yayi dai wa qur'anu majani ko mutun wa waji wa waji wa waji wa waji wa waji yunga fe dike nga sai lawo tafe ku fiti da lojo wato lawo diga na wangi wale ga ka ko ga be foundation wangi kawal arba usul salasa ko kitabu tauhidi alwasitiya at-tahawiyya alhamawiyya jinole wanne jaddato wangi ilimi tauhidi ya qide ra'ayi abul qasim zinjani alhujjatu ala tarik mahajja ya ibn al-qaisarani muhammad ibn salih al-makdisi kasidu ne ga ra'iya ne wayan ne ku fiti da loji lole kawai bi be principle ya ji wa daidai ji wangi nawo ajaru miya mulhatul iraq ko ilimi tafsiri wanda muhimmanci wadda wayi limi usulu tafsiri wadda jike wa wayi limi usulu tafsir like ade muqaddimatun fi usuli tafsir ya muhammad ibn salih al-usaymin ade ulum tafsir ya shaykhul islam ibn taymiya ade litafin da wani al-imam sufi ne ga an-nuqaya ne an-nuqaya ilimi gogun miya nukar ilimi ulumul ulumu tafsiri na damba ne very very important e gwada e ji makanta na ga wa ta katu na bi manali lil fari fi ulumul qur'an ko burhan fi ulumul qur'an wa ganci ko ji wa yi wagwa amma ga je iriyan fatiyan ulumul tafsir ya nukaya ko manzu mutu zamzami fi ulumul tafsir matani wangi da wani wagaga aka ga almaki ina jufi na aka ga almadani ina jufi na aka kici na hari na cin gidi nan aka kici laili da cin shi na ko ji na ko aka yi firashi ani da ne cin na cin yawo aka kici kazo yi safari ka kuna ni bidan zo ga cin wo yi hadari na ni bidan jo ga ji ga cin wo ziji mu fa zin alqur'ani zamani sahabi zamani ta ibu da jike to un develop develop na yeye ne ji benyo lítàsí ló fi ní wọn àgbẹ̀ tó láti yá rẹ̀ àmọ́ wọ́n láwọn máta ní wọ́n níbi dìndì ilé níbi bọ̀sílẹ̀ wọn àyàwó ẹ̀ tí èyí yá àlùkùrá rẹ̀ bí tẹ̀sí ní wíná wọn àti tẹ̀ ń yà lẹ́fọ̀sí kìtì ìdè màánà gan ní kó lẹ́fọ̀sí kìtì yà ẹni wọn lànà gàdọ̀ ọ̀nà ọ̀nà tí iná sí kò tí mọ̀nsú kò tí iná sùn kọ́bìlà tẹ̀mtì náà tí iná sùn kọ́bìlà kàzọ́ yẹn ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹ

ومثله المفرد إذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف ومثله المفرد إذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف ومثله كتن كتشيد إما جوجوه بي أموم غبي المفرد مفرد إذ يضاف مفرد المفرد المضاف mufuradu wọn bẹ na mufuradu na ẹna yẹn ni alimudọf na di daadi dọfa daba yẹn lọtí dada aba yẹn lọtí na wọn mi ni alifazu mu mu bu dán fafaham je fahimta wòdi tarusi da sọkúwọ bẹẹ kó egboro ma yìí dọf yẹn ne labi yẹn ni laji tiẹ yẹn ni laji dọfa bi lọsi na ẹna wọn gbọwọ na alimufuradu limudọf kɔ. min alfazil umum ko sai shiga wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha daga ba ni mai ce ci wani ba ni mata ba wai kiyo mufradu ko mu ke yi mudaf Allah na umum ni to ni ma lafiya to ni ma bayele to ya zanda to ya bawo to ya musulunci to ya kaza ba ta wa ma bikum min nimatin fa min Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith dole ne kiyo mudafu ilayhi na tikiyo mufradu mai kima mai mudaf baga ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والمواني ترتفع ولا يتم الحكم حكم حكم تعغويا حتى تجتمع سوغاغويا كل الشروط شرطي بينهم والموانع ترتفع ko mawani yana jima ko na gaji kiyo nga tsuwe wal mawani tartafe la kiyabu kai na la takimmu al ahkam hukunta gumya illa bi wujudi ko shuruti ha su shirya tuji ga dabo wanti fa'i mawani ha ɗana maluki abu na jiki an ma dabuwa nole ka'idan nan ka'ida bidiji nan ba da kyar wade babi na wani gana nan da kyar wade ke wa wade babi na wani gana nan ka'idan wuce koyin nan umai e kongoci na so kuga Allah basira lawe nya hukunci je ya kama na waje ale da je gbo komi shibu ya ke kaida na kawai masu go wazu waje ana ko ni ni amfani ilimi o wọ́n ti gẹ̀yẹ́ dàdí òṣìṣì ǹgọ́ ohun délé ẹni ẹgbọ́n ní kan mọ̀lẹ́ làkàn mẹ́mẹ́ gẹ̀yún wọ́n ti gọ́wọ́ dédé àkọwà lù ní ẹ̀kọ́ ìyá nìyí alẹ́bí ni ẹ̀sẹ̀ ìlú nà kọ́wọ́dà fẹ́ẹ̀ tẹ́jú nà sẹ́nà wù alama dini lima kilifa fi min alhaqi bi iznika wumba ko da gboro ye ele raja de kele ba ti bo ni ga gboro so ko lawu ni e bogo ngoli akwa lu ga ji berekete wo yo gele to ideje ne de ne ga yili no ndi ojo ja akwa lu berekete ne we wo mo ga de to ideje ne mo ne la di ni ko la di ga ne wa ma na asalin nan wale gan a sai gan sharafi dabo mawani dabo inda ta dole tauhidi alkhairi jami'a alkiyar bata isin tauhidi الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون da ya yi ma ji a maji zai shan zama shiga a ji amince a madi kiyo a madi ko man ka ana kalami la ilaha illallah dakhala janna من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروق من وأن الجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من عمل نفاتي فضائل لا إله إلا الله من جاء بالحسنة فله خير منها الحسنة باوي لا إله إلا الله من جاء بالحسنة فله عشر على الحسنة باوي لا إله إلا الله كده من يومه ko darab Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba kalimatu tayyiba la ilaha illa Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala ke gabe gaskiyo wa ma yasul bi tabu tabuti min fakar istamsaka bil urwat luka urwati luka la ilaha illa Allah wa tasmu bi hadl hadl la kiyo la ilaha illa Allah aman gole fa la ilaha illa Allah ne bayni kai mujiza amfani na unde shurutu alilimu اليقين الصدق المحبة الانقياد القبول الكفر بالطاغوت da sauran su to nusku yi dole ne shurutun dole kaga shurutun na gidan wa falala na hiriya umma ke je mawani wa ki mawani huyo ene ya lo la ilaha illallah ya za ne shirka ne ke sirri ne ke istiza bi la ali ne sai mu zo a rati mishi mu na no ma le ko na wati da islam na je na ji na na tun lati da islam go wuce min do min go je ga yake ne kaga waje dai dai wa wani a fiye kula da ya taru da yanzu in ga mushriki jugi is it part of mo za alafin mushriki wọ́n sọ ní wọ́n sáwọ́ ká is it part of mo ego na mushriki wuce to idan je wani waji to ajali kuma jari ne gafe no le egbo wa nyaro fe tiko yi is this part of muzarat mushriki wo ma je je ko je wo Wama ma ji kiyo wo ma to ra yu is this part of muzarat mushriki ko je dangi baba ko ndagi ko nagi ko gogo ne ji to musulmi ana wo ma je wani wato mi tuwo gufu yugu is this part of muzarat mushriki wani yan na ji bane zuku walen doro ke je e ga gbe e ka ka ka ka ka ka in e ka to ja be shi za mu ti ati ku zai e zu in the name of al wala'u wal bara ko in the name of muzaharatu al mushriki ko in the name of wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum um alula dole kame a ga nazar na ginin tu ga kuma wani ma da ba ya zabe shi ga ufe jan Allah ufe ga Allah jinan su kuma jan Allah jinan ne to ma ta ta ba na ba na ya bi na mai bi bori jina mai bi Allah jinan duk jan nan duk kun jan lazar nan eh ya lazina za ku bi ta lu jawaku wato fiskalan waje ya kunin marafiki wato gwanin wani sau biyu rubutu kuma to tifi waje ya kunin karo mato biti nan a ji sai maki a ji bayani ya na nabi jallar yau wula put into consideration bal wato aduwa ne ba ga Allah ji zuma alilawa na ji ma ga Allah da naja ebe kibo wee tabi ume ji bori ebi tabo be bori ji nama mini mawani ya alulabu don so Allah da na ji kiyan Allah da na wa dan

ebo ne yaje wa alkibla shartu min shurutu salati e bugo la ta timula ka billahi wujudu shurutiya mm. wa tifai mawani amini shara tuyo ma yaje wa alkibla da na na maja to a ke kun ji sallan balwa ga salu ji an salu yan la ila illa allah wa rasul oh, o ma zu manare ida ne ci wa ku fiye gba to qur'anu manjino fiye ci to jigoyi nu de sallon nu da ruku wanda a suje da wato mani na tuji wani duwa ji ji ba ni wa mai gazu wunde sallah eh wunde sallah ya e, gwani e, yoga alkibla ba wani ba wato mai yawa alkibla bai diga ga da muka salo ji kyan salo wanda wa la ta ji mulaka billahi wujudu shurutiya wanti fa'i mawaniya ko ji gane ku ko ya e, zabe shi shi egungi wọ́n ga asibabu mirafi alwara ẹni laza shi ji guna oyi mimini wuta ko ima kiyo ima nasab don gibo baba na ko baba na eji yagi da ya yaya gwazuma yanayin gaskiya wani nasab radona ne sai kiyo ni kawun yawo wuce yi ba gangan ni be ini sai kibo sai wala'u sai wala'u wali cibo imana na katakon da katabo ya wuji waga yin da kata wacce wuji wa wuji wuji ga jan hajjale waga a jikiyo waga a yugo so bi kuta da gaji kiyo ne la ga mawani so ni mawani ya katulu wala zawu yìí bọ̀ wá ní eégún ọmọ tuntun ìfìlàfù jìnnì tí lè báyà jìnnì kó yìí bọ̀ wá ní eégún ọmọ tuntun ìkí ọ ríkù alága àwọn òyì náà ń ra sí ìgẹ́jú tuntun ìmìlẹ́tì náà ń fẹ́ láti àtẹ̀tẹ̀gùn àlẹ́ ìfọ́yà ẹ̀bá ẹ̀bá fẹ́ jìbàkọ́ ẹ̀bá fẹ́ kan ẹ̀bá fẹ́ tu ìmì mẹsẹ̀ wá gbóhùn jí tí ọ ìdẹ́gún jí ìmì náà dẹ́gún yá eh wa to wala kun nizu ma taraka zuwajukum illa illam kun. wala hunna rubu mimma taraktum wato aya ji gani min na ba ni gaskiya ngwai min ne da rubuyi hmm. eh wato ba da nke lotu aya ne wa jina ato hadisi jindabi ni na adegunja de lawan adegunja na nga ebo ne ngole mini asbabu ye egun je oge ba be ni aje ojugun ama mi ni mo ni ubo tuku ze ni ga ze ni u da ne wu za ne wa de je qatilu al maktula ma ni u ni kun tin na wa de ga ko ko ayo ko misali ba ni na e ba be ni ye wa doji eh ra mutu be zulkifili a ah, ga jikiyo a ga yawa doyi a ga bai jikin da suka ce aaa kamiri a fasha ka samu jayo ka kuna ji fitina kin ba gwanno yewu na karantawa shi tsaye na ba an ji ya gaya ramatu nan ga igwa zume zulkifili o amma na dikiyo. amma na wu lokaci wuce zulki fili ta bi ta tala mutu la kike za ka zai da yube a sai da gumbe doje ya shi ki ba shi gai wato ja ya je ne da bana ya ne ga ji ya ya da ja ya na sai ya wa zo ne wuci ngai no le ma ni wanda ta gaguya wannan ina ji kana na ka wannan ta bi ji jani يقول لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانيها أنا ما دبقت دزوكو وعليك وعدي بصير هذا الناس سوى نصوص يكوي كدنوي معنى يا ودنا بعد يا وعدي تكتي بيتو aga azu na na بعد يا zuba ki be kaza na ba biye kaza ti nas ne beti bono ta ga wali ke walu da dojo mu ji ga aya ni ko hadis ni a tin chalo shara tin ji awo be ni ko mo wali un ji awo be ni wa ko ye ji ga ne u ko la ta ti mu la ka mi la du ju du shuru ti awon ti fa mawani ya a ti ara to takasiri un de ki un de shuru tu is possible that to fukasiri ti lu e fukasiri ti bulu we kasiri ti ko wani dalili daga ba ka ko daga kafircin ci ko da nan wani dalili daga ba ni daga kafircin ci ko nga da nan man doro da ce ne ba man yi bayani ai jima wuri kafircin ci ko nga da nan to a da gaga ira e da nan suna waye ya malam jabiru malam jabiru na wuce ya kafircin ci ko na lo na dalili daga alkur'ani ga kafircin ci ko inna na. dalil daga sunna ya kafi cuci kwa inno ijima we daji ya kafi cuci kwa inno man doro man wanda ke an ada da le ba tuba ummaji zato we ja yelele nu jiya wuce karara ne me ga malam jaju yi kafiri kashi ayi wa kani ayu kafiri na la tatimmu la kamu illa bi wujudi shurutiha wa intifai mawaniha sai shurutu ga gumi mawani ma da ba lóòlé bá ààrẹ lọgbà lóòlé mi ṣe ọ̀sẹ̀ ọmọ àlejò na àjíjá ìlẹ̀ ọmọ akùnà muhammed bin ata ní bàá sọ̀rọ̀ sílẹ̀ àjíjá àzábà kẹ́gà ti kìtù dáṣu ọmọ aka nà rọ̀bùkà mọ̀lìkì kúrọ̀ hàtà ẹ̀ bá sàfi umi àrọ̀sùlà tó kí àjíjá jẹ̀ ṣe àlẹ́kà ṣúgà kìtù dá àfíà wà ń min ummatin ilà kàláfíà nàvír ko ẹ bọ́gọ́ bayani gaji a ga ikawo nọmba two, a izalatu shubhatu jiyu. Shubhatu wace ibe gudu wee tiye ngoci agula ke abun. Ko? Number three, wa de qasdu je ti pe ga jiye na wa ya ngole ma de ma wa ji ma de won ji ya ya. Ka nga ya ka ti tu ji ko ama ka bere bu ga un ti bo. a la tu'akhizna in na aw akhtana to ti ga won yi ga ba ta ga ci Nomba tu, umaga bata maku a ce an wuce ga wuce baya bane sako yin wanza ya bane wuce yin wuce ma bata na. Rufi e e a ummatil khata wal nisyan wa masukli wa alayhi. Nomba 3, a make yaju pakajin illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. To, man kafara billahi min baji imani illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman. sharati ne benyo ngagu mawani ujima adabwa zanabe shi jin tiga Allahumma anta rabbi wa ana abuduka Allah wai Allah Allahumma anta abudi wa ana rabbuka ga Allah mai yawo sai anta abudi wa ga wuji ne wa ana rabbuka mai sai ce yau ya ga ne ga kafirci na kafirci kafirci na kafirci no saboda alhamdulillah rabbil alamin antumul fuqara ila Allah eh wallahu al-ghani wa antum al-fuqara da annabi ga Allahumma anta abdi alaikum salam eh da annabi ga Allahumma anta abdi wa ana ne wa ana rabbuka amma ki annabi ga annabi ga akhta'a min shiddatil faraji wa ci mi ce ebo matsayi ebo matukan kibo ya gbafana gagayuna wani ayi zanne kafira tunin wato ya kafiri ci dona yaba kibo yaba mani wannan jama'a annabi isa kai musa zauna ga ga ne tafiyo rabbuka ai da zira annabi kike annabi isa a ga ne tafiyo rabbuka in ba so ya e ciye wa mu wuje yi ko an yi nazila alaina ma idan dan mina sama na ce yi ci ai daga sama na ta annabi isa ma ga ngai ta in kuntum mu'minin esu na eso eti abe ke ga se mumini na nga ga itaku la in kafiri na ngo dogo e gane za wuci gane dai shekare ba kudura ya ce ci amma aji jayi ci a ni bi sa ke la bayani ya ga a ni bi sa ga aji azu ya azu musulunci wa next level ba annabi Musa alayhi salam nga jima'a annabi Musa ga annabi Musa ga ji ja'alna ilahan kama lahum aliha nga qala innakum qaumun taj'alun a da alim musa ya jalla na ila wa kuti ne ya jibuta nan kama alim ali akim na da kuti ne jibuta nan sai alim musa ma ga na innaku qaumun tajaru ne za shi yayo ne je la jari dan go ilimi lawa hu kwa ku zani ni wa ko la ji ganewa gani sujudu li ghairi llahi kaji amma muazu da jizde da anibi ne anibi ga gan muazu iri ta dan tawajiri je bugo sai lo jo ma ja anibi i anibi jo muazu ki na na anibi ga anibi an ni ulo sha mu an ni mu ja an ni mu ja anibi to lan kuntu amran da hadan ay yasira li ahadin la amartu al marata an tazida li zawjiha sai bugo takasiri wunde shurutu shi takasiri wunde kiyo wunde mawani uji kufuru ma ade kufuru wanci ko amma da kufuru ta tengi so ku muke jiki a yi jiki lebu ne a gari ma ce wa ganne je wani ra su kuna fililimi idza jam amrun al amn aw al khawf ya za'u bi wa law radina rasuli wa ila al amri minhum la alima alladhina yastanbitunahu min zan wati da wada sai kula da musulunci be ne be be na wuji kale ci ani ila ji yunge ne a ga za wuce musulunci daga rikici da ɗan ya du wuji kalima kafirci ne a tun ya gaji mini fente tawon umarji nufi jiji gazun ji soya ke duwa ya yau suka je yi kwace dubi ta shi a su bai wata kowai tulo kowai duwo ko ga ya namaji ya namaji a ya namaji dai ka tulo ga ya namaji ga jiri dar eh ha a alidu wa ana ajuzun ba miya majin mai da naku kunin wa za ba ri shirka wai mai yana amman da wuce da ya wuli da liya laila bil amr inin amaji ami bi fi maji ami inu inu amaji ba shi ganin ba amaji ke fasa mai tubi suna ibrahim mutu su ne da ko da ali ibrahim nan in ga ga to kai nu wuci majiya wutun ya hmm. e bugo la ta timu la ka ni la ju ju di shuruti ya wanti fai mawaniya we need to be very clear with these type of issues zabe tiga cici ga bikali fata kafire bune ga ga my lord kalime lord waga da kalime waga da dictionary la rajin jama'anu ji guto ta lo guto wani àti ẹ̀gẹ́ landlord ṣé landlord dàní ń dẹ̀nà ní ń dìde lè jẹ́ àdìta dẹ̀nà náà ni àtúntò oṣù wájú àdìta ẹ̀ lóńdó àmà ń ba àwọn ní múlìkì ẹ̀rà kan nù. lórí lọ́ọ̀dì náà gun ẹ̀lì ká lọ́ọ̀dì ń tìyà gun àwọn ẹ̀nẹ́wò nígbà tí àgbẹ̀ lọ sí ìka ká ṣíṣì bá ìbáàdì sí owó yẹ filosofi yi rikici don an malawar biyu muri duniya ku filima ma na rai yake manutun bil maslahati ba ba kafin cikin ya wanda ba ano diga shi shi sai to na gula ne ba sai da be ga to ga wuru ni shi shi da be da kafin ciwo ina gina lo kwaji eh hmm? ba ba da dalili ga irin nan fahimta gwajin lasa kawai e, gobe yana mallai za ta won ya ce za shi kafin e za ta ce zanen wani jirgin vocin nan wani da wani ya gwane shi na id card wani da zanen gwane shi na id card wani wani da wogo plate number wogo driving license sa ele la national id card je ta identity yan ga to driving license ji wani wogo international passport na wani makana ene ene la identity card je national id card ne ga lan ji wani

bawahan inda kun fi yi min Allahi burhan ɗaya dalili daga bayan sai ce in la tarau ya le magan in ji zatowa daga ko furan waye kafirci wa ni fasikanta bawa an na ciki kararanin wa je ne ya ni jiji ci ba zanne ga zanne ga ana ya maje dalili ya ciye na kafirci na gaza kuwa da musulunci wani daga bakin shi Just need to be very clear with all these issues. wọ́n jẹ́ àyànkó ẹ̀gàn yẹn wọ́n lè túbà oníṣẹ́ rẹ̀ tuyì kó ìmọ̀jẹ̀ mọ̀ wá ní òyì ètù kìrìkì oníṣẹ́ rẹ̀ tuyì náà rà wọ̀ ní àlèkíláàtú lèmàbúdò olùmùtàbà àti lè rọ̀fù ìmọ̀jẹ̀ mọ̀ wá ní òyì náà láàṣà àgbà ni da shirka da riye da sauransu ne ko túbà di oníṣẹ́ rẹ̀ tuyì wà ní ẹ̀ta zu ọ̀ wá zùnìbìlú wa ẹ́. wai cire bonde wace ya zai wuna na dayu da sauransu ngolin na jiki na shurutu shi kuma dai mawani wuji wa gaura ji tuba daga yadda da dukiya yi madai doma na yanzu wuce wa ya tuba jani a ah, tuba wani laji wanda waga gafi ba ba bi ba bi ba bi azo ba bi ba bi ba bi yawo ba bi ba bi yawo waga ga wata bai sun zuwa ya tuba ji na wani eh eh yin na gan wa tuba ji illa na tabu wa aslahu wa bayyana ke wa bayyana wa bayani ji ya zaji kaga tuba na ji ke wa sarki ba kaje wani ga sun suwa maji bayani ya zaja matsayin da ya ji tuba ne ngabo sai bane al aslu bakawu ma ala ma kana Hmm? war man a ta bi ma alaiki min aman kaɗe ta haƙa ma lahu alal aman war man a ta zan gane bi ma alaiki min aman ya tuma gaji ta haƙa ma lahu alal aman zan na waɗi kyankyansa ya zama cina ga ma yana tuma ka gani babin ijaro ya mazo babin alutun yazo babin zuji jitu yazo babin zuji kwarugu yazo babin zu tashagogu yazo fata wani ce wa ga fi abu hadisi yana alaihi sa sallam ga sai ta ga zashi gan ga ko kwace bi alkitabi ji wani ko kwace za na ga to za a lokacin mutum daga lahi lo lokacin zuro wala kiratun yahudi ji ya ji. ko ji gane ko a zato za a lo tuntun da ka lokacin zuri lo lafelo ala kirati ya tira ti ni bo na fara jigan a di ko sai kiwo za a lo daga lafelo lo magare in ci tira tu kiratu gubabo musulmi jiga a di yahudi da nasara fara ce ajiyar ga malana na tsaro a malawa wa kallo ki la ga lupugo ila da a majikiya un do udo ku koyi musulmi da nan sai na ku mina da yayi adiyar a kan da ya ji kaza ne ya ce kaza ya to mai daji ya ya ji in ji sani hmm. sai ga shishi wa man ata bi ma alayhi min amal qad sahaqqa ma lahu alal amal wọ́n ló ń tàbí wọn gómìnà lọ́wọ́ àdí títà àti àtítà appointment láàwẹ̀ kí àgbọ̀lùnú ta tí wọ́n gbá nínú wọ́n dá mọ́kántá wọ́n lákàtọ́ owó wọ́n bá délé ètì mọ́ wọ́n bá láàpẹ́pẹ́ tún lókàtí náà wígbẹ́ náà wọ́n láàtún àmọ́ wọ́n lálẹ́ sí nọ́ọ̀tù ká wọ́n lálẹ́ sí pílánù ká kájì wọ́n lárọ́kọ́ yòòyì wọ́n lárẹ́jì sàjò wáyé wọ́n ti gánà kó wòtú ó display yìí ké mi ń wòye ń yìí ná timetable wọn ló dín exam yìí wọn ló test yìí wọn ló conduct marking wọn ló dín result wọn ló release. káṣí supervisor ìmọ̀ gábé mi kàn dàgbùgbù àtúwò yà àdàbò tíyìn wẹ̀ jíjí wọn ló pín wẹ̀. wọ́n mọ̀ ní àtàbí má àlẹ́ yìí ní àmọ́ ètò mi ní sàkẹ́ wọ́n gá ló kàdí sàhákà má lẹ́hu lahu àmọ̀ ẹ̀ ina ju wà àlùkò at the end of the month za mu baka dubu arba'in za mu baka dubu sittin ba za mu baka dubu talatin da biya nan ista haka in ga ja miliya wani wago ne ko laji ganewa amma gani idan ku gaji wa zingiye kata abin da kayani waki wa kan ga dubu arba'in ne mutu ko waki wa lau ga fahimta? kiji wa dai bukata ga bida ya kata ko shi ya annashi ya annashi ya annashi níbi jẹ́ àán ètùlá ètùlá àzọ́ a ní wọ́n fọ́kú tágún lẹ́sìn lọ sókú wọ́n tẹ kábàrà ìpéyìn lẹ́mi láwọn méyàwó. wọ́n mọ́n àtàbí máa àlẹ́ ní àmọ́n kàdísà hàkà máa lọ́hù àlẹ́ àmọ́n. wọ́n páàtì yẹn mi láwọn ìyàwó àmọ́ àti ọ̀gá páàtì yẹn wò tó ju mi lódò mo láti tọ́gẹ́bí wọ́n jí lẹ́nu ọkọ́ ṣíṣì àbà àbòjú símìntì àyè wọ́n kí ẹ lótú dẹ̀gẹ́ láti ilé ó lóòzùn wọ́n kí ẹ jí bí làwọn àná òun là ìlú lónìí ṣé bí láwọn wọ́n kí ẹ jí bí two tà dẹ̀gẹ́ láti ilé lóòzùn ẹgbẹ́ jẹun ẹgbẹ́ gún siminti dabo jikare dabo nuwa dabo indoro dabo mi bismillah mi kun ka tore na ne de ga mbe chafe chani a de ga shishi e kun go gube de ga video guna de ni na wa fe nje ku ba hmm? e kun ba de ato agun ji ato de mi ta be de fi ko ji gane ko in mutu ga bidiyo ko a sai to gaskiya bi mun ya bugu alam cikin alam ta zaya a sai an ne biji a ci da bidiyo ga ne bici ne a dai ne ga ci ga agwo da mutu ya gane da wani gato ko ala dubu dubu ya ya e bono 12 start nga la kaza bi go shi a sai ba no wa go gono e bugu wi diga hawa ba daga chago be kanga percentage wuce nga mi ga yawo yema takure gugu ba guna har da 330 ya jiki an ajiye mai jina ka minutes na mace bitin 330 lo 4 o'clock na elu e aye da na ebiye na eji jiki na bitin na ebugo ya so rone mi na wọn waga jihani wajen azalunci a waman a sabi ma min amal wu na taka iliza vila printer printer au oh, print ya ni anime mi wa print ya sample ni ni wa print ni wa sample ni jikio wa sample ni print de sample ni daga na wuce ga ji market ya ni ona suku wuji wanji nta liye ngum ya fami wuta printer ngana taka da mi go print ya ni 5000 nin doro insha Allah mi aji kokari mi lagwan to mi lawun tinle ni ga le gan ajeni gubo na identical like this an quality u cha reduce ko wuci tiye kuwa ko a tafe ejin da ci fu ko bi buci bagya ko yin wacce ji kaza kaza ko ci a fanguni mo umarji yin doro da shi na ne ni ga wuce rijiyar kire. Ime da ji printing jigan shi na suku ne 5,000 wani haka da 3,000 ya. Ya ya wani 3,000 wuce ya baki bo ya e na to ta tiye wa bo ya e na to wa ya ji na wajen. Kuma wa ga nisan bela ni kiyo nisan bela nisan jibani. ẹ̀rọ kọ́ ọ̀gá ẹ̀gá wọ̀ ya àyà a ǹdù láwọn yìí ó jí wọ́n mẹ́ga wẹ́n two thousand copies yà yìí tó wọ́n jù dání jà. wọ́n jù dání ọkọ. wà ní gan tó ládàá yà tó yìí sá sọ̀kú tó yọ ká tún lóun alazi alaka almota wala ya ta liyabu a sanu amala wa yuf'alu al-ba'du min al-ma'muri in shakka fi nusairi al ya tuji min al-ma'muri min ya a forogujina waje ne kinanin wọn wato ya tunga ta cizo wata kullaha masa fatun esoso ko gwargwado ikwe wai za a martukun bi amrin fatu minihu masa fatun min gaje foro da yamma ce bibin gwargwado ikwe wajen alula wani shari'a musulunci bude wago la lojoji a gbari na wajen alayi da zuku zanna egwu ni a ya iya egwu awon ya

shin nga wula wilu wula ba ne ji waye na nuna da nuwe wutu da teme wuju so ne ke ne kashi kashi wulu kashi wuju lanu ne ti kile ne mi de nuwe na kun alaji na ne lanu yayi nuji teme wu nja nuwe ne ju je ne wusi ka ko goya nuwe ju ya na ko wuja n kele ade unagwa wo kashi umofiritu wo de umofiye wo amune wa ko wo de ne wo de mo de ne ani mo cha zo ani uma de ba ndo ti obia unde ga. unde goga ya unde pompu ya unde pie wo ta ya to la na now zane gbari cewa zai mai shiga da guba a dai ban shiga a wula a luluji bai nuwanne wata za ta yi mamuji ta yi macu sandi wuya ba ne kenan to sun dai a eh, jujin bi ne ma fuwata kullaha masa ta tu mi zama tukun bi amurin fatu minu masa ta da magana yi ta wani ga maga a ne tasirin hasili nga chawu chome ndi uruji kiyo ndi uruji te imamma za inde nuwa gi na akwa Allah jana hukunci ya adi mulma yin da yake nuwa nuga guta alhaku da wa ga gwa ko kan ga di sati bi don ran da adị biya da wani azu yana ji ana jikin attitude is part of wata kula masa sata amma bayanin nan ilabe shi ji ga azu fi awon daga lajilo lasar amma daga lasar ga ji zugu bana fe jikin bana fe gumi shi wayu fatawa ga wata kula masa sata ya fi afi da lasar daga lasar jojo gido eh azu ibadu yo ya وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل وكلما يندون نشاء وتصابي عن المأذون دقينا عجزين يا لقون فذاك أمر يوجد لمر وليس بالمضمون أي ينادي جانا إذا أبقى تديوانو misali bani mi gawa lata shago ti gawa jije wo kunyo ya ni wo ka accidental occurrence ní òtí kábẹ́dà á ti ṣáàgùn ó ṣe ń lòtí àgbìyé àgọ́wò lákí oyún àgọ́wò lágbàtọ̀ wà misali gbá ní pẹ́ta ṣíṣì ẹbá ó dé ìzì ní iná wọn àtọ̀bá ìyáálú náà kó ẹbá ti fẹ́ sọ̀bá ìyáálú gẹ́ǹtì sókún náà ó jẹ́ àǹkẹ́lẹ́ à ìmìtìbá yìí bá in the process eba anyị nne na sha anil ma'azuni fi wuji ga ba jini ji wuji ime umaji ga yi moto jini a ti wuji gwa amma in the process dai imiri bi a ji kiyo imiri bi a yi ba a na to dadiya ya ebe na yi ni a ji kiya na.

eza mo mashin mo da di ti bu mo da da ti ngole uji waji ngole ti za fi ti bu na mace na zugun da evidence yau da lula kuba ngole na ba da bi lafiya so mi so ga operate ba wannan bu kai kai fa kemina na nuru fa ma shi ne kemina waya baya ga lobu ne kemina wa dikali pata wujo to sun wuji kiyan tí o e na a sun ní ilé wọ̀ ẹ́dẹ́ ó máa ṣí náà àkóso ìsọ̀kọ́ àlàdẹ̀ ọ̀yẹ́ gbọ́dọ̀ tó kájí ìsìn ní wújú kí ọ gbọ́dọ̀ tó ndẹ́gbọ́ ọgbà ọ̀gá wà jí ìsá náà

kawai gwata ko laji ganewa eh ko ya zaje ki ce mutu dai kan yi umma zai ule ko umma da ata kun gogo a ga ga wani dai ba goga da goga zane ji lefi na wa kullu ma na sha'anil mazuni fa za ka amru laysa bil mazmuni sai na ga sami as a result of energy zinia ga gujina a ga zagba to wai medical doctor waka atụnye ndị ds ji yagusu wụtụ anyị lụgwụtụ aba nwatụ asụmanship ji wa savis ji wa medikal exam ji nwụ ma ji ụnye akele ajụ to konsultant hmm. ochibe gewe ji opere ja gote zacha atụ aghegewe nnewe ya zawo hmm. e a ebeta igbo etu ndị ole etu suza nnechi a nile mazụ n'isi ị na-adị na izu ya ogewe ji na ngabudo ịlachichi nọọsụ ya onwunye nọọsụ gbanụ ya gbuo ji anyị nwechakịjigbanụ ụvie na-eto promoshon arụgoto karishe ji wule bai shi shigan shi na su kunde gama jira mai ce kin bici ba wani fego umarci bai diga ne wuce a evidence ma da bugan wule la da tuwaya amma dai sanu ko go kuskure na ngal a ga ah, gaza nan wula ba to wani zanen nan bici wa gbagba ne as a result of yakin jina amma wannan luwa da ji kafin asibiti a nan waga bai da lati biya za ba ko ce bai tun ko ci jiran ki wuta agbo bici waga ba tawo e wa bo. yau wannan gari mazu ni fi za da jizu ne a godojin na ko ya ji ganewa a ke da kai da na wanda sun zanen ko ta wa kullu hukmin da'irin ma illati wa yallati kad aujabat li shir'ati wa kullu hukmin hukumcin dundu da'irin wa ko wanda sun da ma pamba da illati illawi wa yi allati nga yana ma kad aujabat ula ya dole ni shar'atihi yana kiyo yana shari'a bi gangani bai na nga yi kai da al illatu taduru ma al hukmi subutan wa adaman illa wa da zan da gani ya hukunci mu da bu da wa to ga wayo oge shazu wa mai wa zuzan wa da ruka wala zu yo cici so de ga ezan e e da de ga dan da de ga dan wani rukko ya zu lati si undi kiyo mbe unda be ciwe ka ga ezan da man dan wa mu rukko ya zu lati ti unda be ciwe ya ba tan ga dan bo rukko ya wala zu yo cici unda be ciwe ka ba tan man dan wa mu su kunu san ya zu cici so undi baro ka baro ba jifedi so ngo le kaga uzuri na lawa ya jiji baro ba la de oya jifedo to la le oya ko la diga ne wa lokaci lokaci ijidi ga ji zawalu ba lokaci zuru atu sallah zuru will become wajibi on all of us amma kan lokaci ji na to buku a ga sallah zuru haji wajibi ta ci ba ni ula biya ko iza wujida haza hukunci kaza da bi iza ga su hukunci ya jinaiza bi ya zama latu a mazugu ya ga jinaiza a labiya yi a nan haka ya kuma ga suna wa wani gama na wasu wani da kwa ya eh wale ga nan ya lata wa ga hukunci da ba sai daga ajin bali ka ga da ajin bali ga wala dike wala ta tiwa amma wanda ga ajin bali gi wa ta tiwo so wale ganne ba ni ke bi ne kai da alilatu tadur ma alukum subutan wa adaman wa dikina wa operate operate na da wono wa ga aje baba wala ya da yeli u fi zu saati min saati wa ti tiwo ka go ba la je baba wa maje yin su kun jula dike an la ta tiwo eh, wa ale ba kan ga hiyo ko laji gane ko an su ti ba za su yi toga ji wa yawon yi wata sai zakta sai toga fatu wa yawon fa la ta zubu loja ga dan fisko mun da sauransu na yana ba ne ba yin ne ta ga wala je yin ya ba ba shi abe din hadisin nan mun ta ce wa ko laji gane wa yana ne state yan jihadi na gada be elochi je will give command for it da da ebu da ebu mgbe mgbe gbanye zabi a shi mgbe fesu ya wuri isa na jenaiza to na ajifo mu aga mu na jenaiza wucin practicalize mu ji aga mu lazu wucure ebe mu jenaiza lu practicalize e mgbe ebe na jenaiza practicalize na olaji biyo wala ụwa. ade ma ja sai kun ga yanzu a gangaci da bo ade asbabul mirasi ade warisu ne min rijal ade warisati min nisa'i ade mawani yursi ade ndo wi ade asibun bi nafsi ade asibun bi gairi ade asibun ma gairi ade ndo ji yin zaji o tun zandoro me ya so to asai ne nin buji di di di di di eh, ka gaskiya fi sabila ya wuce wa a ce wa kawo wa ga yi gudi a gaba eh mutum ga kuka ne ne da ki wuyi gan na tsofe da haya agro ba shiga alayin ba kaza alawa wu ibn ga imalan ne lumba ga ne bu ka ga ga gwa alayin ti bani ga yi je ga nga de bo mun lawu ta tikala mun tun mun de experience sai mun ne bo ngule ani gamano to ga ti agaji agawuga wale ke mi ne kai da ni lati to duru ma lu kuma su subuta wa da mu adamu wa jikino wono ne ga da zanu ti ji fahimta kai da ne bodi ngeje peza so nge pieza nge piewe wa fian ka mu piewe ya mu ofi ha ne kai ne fe nta bo eh wo ga tin kun yin mu ha un ja ta kai da ne lukan ma kara kasiru fa qalilu haram yana kawo ga shi da kun ato na kawo fin da yi un da ga je ke ga je haramu so wale gan iga ka ta yi babun na insha Allah ba ne ga dina ne ba mu nada ba ne mai gaci mai cina ne gafarta mana wal ilmi inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu